a ƙarshe dai za a iya cewa an kawo ƙarshen takardama da ta kunno kai game da matakin da gwamnatin jihar Legas ta ɗauka a can baya na hana ɗalibai mata musulmai shiga makarantu da hijabi domin ɗaukan darussa wannan mataki dai ya sanya wasu ɗalibai da ƙungiyoyin musulmai daban-daban shigar da ƙara a gaban kotu inda suke ƙarar gwamnatin jihar Legas game da wannan mataki da ta ɗauka to sai dai kuma wata sanarwa da gwamnatin jihar Legas ta fitar ga makarantu na jihar jihar daban-daban na bayyana cewa yanzu gwamnatin jihar ta Legas ta amince ɗalibai mata su dinga shiga makarantu da hijabi da aka amince da shi wanda daidai da kayayyakin makarantun da suke halarta duk da cewa dai wannan shari'a yanzu haka yana gaban kotun kolin tarayyar Najeriya. Tiri dai kungiyoyin musulmai daban-daban suka yaba da wannan mataki na gwamnatin jihar Legas a wata sanarwa da shugaban kungiyar ɗalibai musulmai na jihar Legas ta fitar shahid shahid ashafa ta bayyana matakin da cewa zai taimaka wajen kawo ƙarshen tsangwama da ake nunawa mata musulmai a makarantun jihar Legas. Shi ma a bangaren sa shugaban kungiyar kare haƙƙin musulmai ta Najeriya Professor Ishaq Akintola ya da matakin da cewa abin yabawa ne matuƙa duk kuwa da cewa yanzu haka akwai shari'a da ke gaban kotun kolin Najeriya da ke neman hukunci game da matakin gwamnatin ta jihar Legas. Barista Faisal Abubakar na kungiyar lauyoyi musulmai ne da ke nan jihar Legas kuma ya mun karin haske game da 'yancin da kundin tsarin mulkin Najeriya ya bayar na gudanar da addini ba tare da tsangwama ba daga gwamnati ko hukumomi wadanda hakan bai tauye haƙƙin wani dan Najeriya ba. Ƙasa ce da ta bawa kowa dama kai addinin ka yanda ka ga dama ka gane ko ba lalle bane sai sai ka yi yanda su suke so yanda kai ka ga dama yanda addinin ka yace as long as cewa ba za ka shiga rayuwar wani ba in kana yi in dai bai saba doka ba kuma bai shiga rayuwar wani ba so kuma addinin ka ya za ya san ma addinin ka ko ya bata doka ko bai bata doka ba addinin ka addinin ka ne kai ka san me addinin ka yace ko ba haka ba yanda kai in aka ga oke me ne saba dokan ka shiga rayuwar wani ka kashe wani a cikin addinin ka wannan an san cewa wannan ya ka saba ma wani ka shiga rayuwar wani sashe na 42 da sashe na 38 in aka duba ciki za a gani duka kuma akwai akwai cases kamar yadda muke cewa judicial precedent wanda cases da an riga an riga an fayyace ta tun da dadewa shari'o'in da an riga an gama da su to za a iya using nasu ka zo kana bada shari'a kana bada hukunci a kafa hujja da su to shine kaga kamar akwai Lagos State versus Aisha Abdul Karim akwai Abidemi Razak and others versus Commissioner of Health na Lagos State. Akwai kuma Provost, Provost of Kwara, Kwara State College of Education Ilorin versus Basirat Saliu. So duka wayannan akan cases na hijabi ne kuma duka mun ci cases nan kotu tana nuna cewa fundamental right namu ne wannan daman mu ne da constitution ta bamu. Yanzu dai a yanda gwamnatin jihar Lagos ta ba da umarnin ci gaba da sanya hijabi ga ɗalibai musulmai domin zuwa makarantu a jihar a waje daya. an zura ido da kuma sauraron hukuncin da kotun kolin najeriya za ta zartar game da wannan shari'a wanda bangaren musulmai ke fatan samun nasara babin ya jibrin murya amurka daga Legas.